da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yawaita yi masa salati a ranar juma'a in ka manta to yanzu dai ka tuna gobe ne me annabi ya ce in dai kai masoyin shi ne kai ta surfa masa salati da yawa ran juma'a kuma wanda ya yawaita wa <coughs> annabi salati musamman ranar juma'a yana cikin masu samun ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam